agwagwa mai tafiya ita. so idan ka na burge ka ka sana a gidanka kwantar da hankalinki abin da ya kawo ni kenan yau dan Allah kar ka zolaye ni in gaskiya bana buƙatar haka kin ga ni ma da Allah kake kawo mu wasa kin ji ko zauna ina sauraron ka na yi magana da mahaifiyata in Allah ya yarda any moment daga yanzu za ki ga talige daga gidanmu ka san ko na kosa in ji haka daga gare ka saboda kullum tunani yake zan iya rasa ka idan kika ki rasa ni to kuma ma ya rasa ni ma'ana na mutu kenan ah, idan kuwa hakan zai faru sai dai ka ji ni a dawana <laughs> ba za mu aji ki ba gani ko to da ribar ta ɗara haka to da ba haka ba hmm. alhaji kaka koyi irin wannan halin na 'yan kasuwa ranar riba ka ji su shiru ranar faɗuwa kuma ka ji suna ta ƙorafi to amina ni me na ce daga kawai ina jajanta wa kaina ai ba wani abu na ba kawai dai dole in kalla ta na gaba ka taɓa zuwa ka ce mun ga riba da ku samu a kasuwa ba Da hakan zan yi ai dirin na ga miki mun kika bujiro da ba sai kin bujiro da bukatun da ba zan iya daukar su ba to haka ne to ai shi kenan um mahaifarka ta yi min bayani dangane da yarinya da kace kana so ka aura ko kaga san tunanin ya zo ɗaya kenan san ba manta ba zan iya ce maka kusan haka ne ma ta sanya na mallaka maka wancan gidan da na gina na tare mu kaga tunanin mu ya zo sai dai kawai inda aka bambanta tsakanin ni da kai ita yarinyar da kake so ka aura ni ba ita nake so ka aura ba akwai yar gidan yayana da ke kauye halima so ita nake so ka je ka duba ta ka gani in ya so sai mu daidaita auren ku da ita ai baba halima babu wata alaƙa soyayya tsakanin da ita wannan wacce na gaba da ita ce wajen muka yi alƙawarin aure ni fa ba tambayar ka nake yi yaya kuka yi wannan alƙawarin kuka yi da wacce ba a'a babu ruwa na da ita kuka ita umarni nake baka cewar ga wacce nake so ka kula. haba alhaji haba alhaji yanzu zamani ai ya wuce da za a ce za a haɗa za a haɗa ma'aurata junansu yanzu kamar majid a ce sai an samu sa mace ai lokaci ya wuce alhaji oh ni a guri na bai wuce ba sai dai idan biyayya ce ta ɗa da mahaifi ta wuce wuce ba idan kika ga an fasa auren nan sai dai idan ita ce ta ce ba ta son sa in yazo sai idan zai fi zaɓin sa ka kwantar da hankalinka ki zaki sa baki a wannan ya za ce wai in je ƙauye in je in samu halima da ƙauye aure ta ka ka kwantar da hankalinka tunda har ya ce ma ai in te ta sai tana son abin sannan za a yi auren nan to kai addu'a Allah ya sa idan ka ji mata ce ba ta san ka hajiya ba zan babu yarinya da za a ce mata ga dan binni tana ƙauye kuma ta ce ba ta san shi ba haka abin yake ba saboda a zamanin yanzu wasu 'yan ƙauyen ma sun su zauna a ƙauye inda suke inda babu hayaniya babu cutarwa sannan kuma babu ha'inci inda babu masu yankan kai kaga nan ya fi in Allah sa ka je ma ka tarar ba ta son ka kenan hankali kwance ina so in baka shawara ka je ka addu'a ni ma kuma Allah zan taya ka da addu'a alhamdulillah sai da take addu'a take addu'a ce ko za ta iya daga cikin wannan kanki Assalamu alaikum. Ai, baki san me ya faru ba. ba na son san kuma menene ya faru tunda dan gida aikin bai kashe ni hmm, ki kwantar da hankalinki abinda na zo miki zai raya ki ne dama ba shi kenan bakin cin kuma dama yaya saminu ne suka je kasuwa suka sayar da riɗinsu ya miki sarabon wannan ɗaya kika yi da Allah ya sa ban kore ki ba ai kuwa da kin makanki wallahi ya miki kyau sosai kake zaɓa ni ah kai kai kai kai kai yaushe ka dawo ya kano ban fi awa da dawowa ba Allah <laughs> mutanen Kano. Ka kusa wallahi satin da ya gabata ne nake ta tambayar hanyar da zan bi in aika maka da sako amma na rasa babu wanda ya san inda kake a Kano. Sako kudi ne? Za ka aiko mun ba? <laughs> Wallahi dama zan tura masa saƙon cewar an saka rana na aure na da ni da Halima. Haba da Allah. Wallahi. Ah, yaushe ne? <laughs> Ai nan da wata shida. Ake za ka gwangwaje. To mu je da Allah ka bani labari mu je mu dan zauna kan bishiya. Allah. Ai a tarihin ƙauyen nan. Eh. Ban taɓa ganin soyayya wacce ta daɗe ana yi kamar ta da Ai kuma za ka gani ba. Shi dai ƙauye duk yadda ka yi tafiya. yadda ka bar shi haka za ka dawo ka same shi. dubai babu abin da ya sauya sai ginin nan kawai naka da ka sa <laughs> to a kai ma sai ka zo ka gina naka gidan in ya so ga sai a ga da nawa da naka kai gidajen sun karu kenan gaskiya ne sami ne zan yi kokarin yin haka <laughs> tunda ai kaga ba ka zauna kullun ka ringa yin korafi ba kana da damar da zaka yi abu amma ka yi gaskiya ne zan yi kokarin yin haka eh ai kaga ba da abu ba daidai bane kai ma ka zo ka tashi naka insha Allah ka tashi naka cin gefin nan gaskiya ne sami ne hakan <laughs> kamar musa naka a kin gane shi kenan a ba da ya za a na manta da shi amarya kenan ka ce har ya tsirrika kamar. a ko bai sabu mai ba sai da fara da min wannan labarin kin sai da samu ne yake zumuɗi a muke dai zumuɗin juna ko kasan sami ne ya zama min tankar rabin jiki na ka Allah ya tabbatar da alkhairi. Allah ya sanya alkhairi. Wannan abu ya yi kyau. Baki ce amin ba. Kai ma baka ce amin ba ka san ni bayyana wa nake. A to ni na riga na faɗa a cikin zuciyata. To amin amin amin. <laughs> Kin ga ga wannan saƙon Musa ya kawo min daga binni. Ya kawo maka da ko ya kawo mana. A to in banda abinki Halima ai abuna naki ne. Abinki nawa ne ai. ko saka za ka kwana ko haka ne ba ba damuwa ka san kasuwar ta wuce sai mun safarin ta mun yi sannan za mu ɗan samu abin da shi na Allah sa eh ya kasuwar to to kasuwa alhamdulillah alhamdulillah ka su hajiya da alhaji lafiya a duk lafiya lau suke wallahi shi alhaji ne mai turin dama ya ce kuma ka san ba ai dama na san da magana zai yi su ya ce da ni ne idan ku zo kuma to ce da halima idan middin na ganta taimaka shi ke haka ne amma kuma ina tunanin ai kamar tana da wanda take so eh to duk da dai an sa mata rana ya ce ko an sa mata ranar zai rushe sa ranar ya zama tuci wannan da sati biyu aura maka ita sati biyu bare ku kuma na yi masa ma magana ya ce ba abin da ya zafi a ciki kawai ya shiru da baki na komai da komai shi ne zai yi suka ku ai ba wani abu da zan ce ko haka yanzu zan tashi in je kira maka ita. To ba wani. Don ku gana ko? To. Rinci. dinga da alaikum. Wa alaikum Ana nan ana da aiki ko? Lami da lami. Ke da ya yi wata ya bi mana da kuɗi da ba. a hankali ba su kama ba. a hankali. Lami. akwai bayanin da na zo shi dangane da halima da abu halima na baba ah, yayan birni ne ya turo abin ya gaya min cewar yana so turo abin a kan sha'anin aure da yake so ya hada tsakanin aure kuma ya yi haka ne don ya kare maraicinki kuma idan kin ga cewar shi abu ɗin shi da kin amince to in kuma wannan da aka samu rana ne to ya rage naki zaɓin ki ne saboda yana so ya kare martaba ne ta maraici kuma kada ya zama cewa ya takura miki shi isa ya ce a shawarce ki wannan abu abin da ya gani sai ke bayani kai na gane kina jina kyau ki tashi kewaya ki ki same shi in kin shirya kin ji ko ina fatan kawai sani da ke ya faɗa min komai na ga ƙoƙarin alhaji gaskiya saboda yana tuna da maraici na ga ƙoƙarin shi ƙwarai to amma ba ya kamata ki san cewa ba ko umarni ba idan har kina da yake so ba ku ne saboda ni ko alhaji wanda zai tilasta miki mu dai abin nan shi ne kwanci hankali na sani ɗan Allah. Allah. ko gobe? ƙarfi na cikin dare kin sai yanzu kina ji? ina son ke mun wani alkawari na cewar duk rintsi duk da ba za ki guje wa soyayya ta ba sami ni kenan na daɗe da yi maka wani alƙawarin sai dai ni ƙara maka wani don maka kuma alƙawarin cewa ba zan taɓa auren wani ɗan namiji ba idan ba kai ba gaskiya na ji daɗi sosai da na ji wannan kalmar daga bakin ki saboda wallahi idan kika guje kika bar ni mutuwa zan yi ni kam idan ka guje ni ba zan mutu ba sai na maka Allah ya isa habibu kenan Alhaji ya damu da rayuwata ina da kai zan ba shi haushi kuma in ba shi kunya kin ga damu ai duk abin da kika ci Alhaji mai saukin kai ne zai fahimta kin ji na amince zan aure ka ye eh? akwai abubuwan da ya kamata cikin sani kamar da ni Ina jin ka. Kina ji? Na farko dai kin gani cikakken ɗan giya. Hmm? Ƙwarai idan kuma na sha giya duk wanda ke kusa da ni jina jina nake mai. Hmm? Haka nake. Baya ga haka kuma akwai abu na biyu ina da dadu. Kin san me dadu? Mutum ya ɗauki wata karo ya ajiye a matsayin kamar matarsa bayan ba a tsakaninsu. Ya taimaka hidima. to ina da irin ta kuma duk duniya nan babu wacce nake so sai ita kin ga idan kika shigo gidana abin da take so sai rike me kika ci hakika ka kai mijin da ba za a aure ka ba amma na ji na amince duk da haka fara da zaɓi amma a kina da zaɓi ke da aka ce ki zaɓa abin da ke ganin ya dace miki kina da wanda kike so ko kuma kina da wani kin gani ai Ba za ka gane ba ne. Ai da ma na san haka zai iya faruwa. Banda abin ka ta yaya za a yi ka ɗauki babban mota ka shiga wannan ƙauyen. mun ƙauye irin wannan ka shiga wannan ƙauyen ta yaya za a yi ba za a yi roshin akan ka ba har a nemi a haɗa ka da wata 'yar ƙauye. Kinga. ki kwanta da hankalinki ni fa ban je ƙauyen nan da mota ba a hanya na ajiye saboda amma kake daga hankalinki akan magana wannan auren ba san yarinyar nan ke wannan auren ki dauka kaddara ce babu da na iya dole hakan ya faru sannan kuma na wucin gadi ne kin ji ko amma ki bani lokaci kada ki sake ki ba wani fuska ki ji ni to in ban da abin ka wa zan saurara duk wulakanta samari ne kai ma ka sani kai sanin kanka ne babu wanda ma zai iya kula na a halin yanzu saboda irin wulaƙanta su da na yi kawai dole na jira kaɗan ko da ma yaushe ne tunda ina son ka ina tabbatar miki da cewa auren nan wataran ke za ki ganki a cikin gidana ba ita ba kin ji ko wannan yarinya ki dauke ta tamkar ma yar aiki kin ji Allah ne za a mana abin da ya fi alkhairi amin Halima duk da dai na san cewa ba lami ba ce ta haife ki kuma ba zan iya cewa tana son ki ba ko ba ta son ki amma menene gaskiyar labarin da ta bani cewa an baki daman zabin tsakanin dan uwanki da yayana kuma kika zabi dan uwanki to me an bani zabi to me yasa baki zabi yayana ba ko dan wancan dan uwanki ne Bisa da ba na son auren zumunci. Dama ba kya son yayana? ɗaya da taɓa son ɗa namiji a duniya guda na baban su ba. To gani kike ɗan uwan naki ya fi son ki akan yayana? Ya fi son wallahi ba ya son. Asali ma har sai ke ji da ce da hannu. Ko ya fi yayana kyawawan hali ne? Dan da kanshi ya gaya mun cewa shi ɗan biya ne kuma manema mata shi. To me yasa kika zabe shi? Ba zan iya gaya miki ba ne Halima, kin san cewa yana yana son ki so na gaskiya kuma lokaci ɗaya kika saka shi cikin damuwa kika zaɓi ɗan uwanki kika bar shi sai kin gaya min dalilin me yasa kika yi haka ni ce fa babban ƙawarki a garin nan idan kin ɓoye min wa za ki gaya mawa saboda ke babbar ƙawarka ce yasa ta sai da gaya miki da a cikin abokiyar gaba na ce da na tsani ko zan yi azabtar da ke da saboda gina. To kai dama ba san ka take yi ba sosai? Wallahi Halima tana suna ɗari bisa ɗari ce. Ina tun mamakin da aka yi lamarin ya koma haka. To kuɗi ta bi kenan tana son ta je birni ta huta cikin dukiyar gidansu. Mai da wannan dalilin ba, Halima ba za ta iya yin haka. To mu je gidansu mana da mu tsaya muna wani canke-canke. hankali na ya tashi kuma kaina ya kulle zuciyata tana buga kamar za ta fashe na rasa dalilin faruwar abin da yake faruwa ba komai yake faruwa ba kaddara ce kaddara ban gane abin da kike nufi da kaddara ba sanadin kenan kaddara to ina alƙawarin da muke da ke ka yi haƙuri saminu hali yasa ba zan iya cikawa ba saboda mai halima matsala aka samu Ba zan iya faɗa muku ba, amma tabbas ina da dalilin yin haka. Tabbas kina da dalili, kuɗi ba masu gidan rana. Kuɗi ba su sanda da ka soye da nake wa Saminu ba. To idan ba kuɗi bane ki faɗa mana ko menene? Ba zan iya faɗa muku ba ku yi haƙuri. Idan kana neman wani dalili, banda wanda na faɗa maka, ji ana cewa kowa dai na faɗin albarkacin bakinsa wasu suna cewa kuɗi kika gani kika bi kika bar yayana kuma hakan bai dace ba wasu kuma suna cewa jini kika bi kowa dai na faɗin albarkacin bakinsa ko kuma me zuciyar ka take saka ni ni zuciyata tana cikin ruɗani ke ƙawata ce shi kuma yayana ne ni kuma bana ganin zaki iya barin yayana ba da wani kwakwaran dalili ba to amma rashin gaya min dalilin shi yake sa bana ganin kina da dalilin da zaki gaya min duk da dai baki taba min ƙarya ba wallahi tabbas Halima ina da dalili amma rashin gaya min ya fiye mana alƙairi a gaba ina son gaya miki kada ki ƙara zuwa gidan Halima kuma kada ki ƙara barin wata mu'amala ta sake haɗa ki da ita. inda akan wannan matsalar ta kuce gaskiya ni ba ruwa na ta ce mun tana da kwakwaran dalilin da yasa ta yi haka. Wanda irin dalili ne wannan? Ni ma ban sani ba ta faɗa min ba kuma ta ce ba za ta faɗa min kowa ba kuma haka na ga yafi mafi alkhairi. Rainin wayo kenan idan tana da dalili ta faɗa mana kowa ya ji. Wani dai ta ce min tana son ka wallahi sosai. Dalla gafara tun shashasha. tana so ne za yi mu haka na gaya miki babu ke babu ita abin kunya da kika yi kyau guje ni saboda kuɗi na ji labarin bai kai abin kunya da mahaifinki yayi ba a kore shi da gari abin kunya da mahaifina ya ai ba komai bane ba idan an kwatanta shi da abin da me ke faɗa mana yar dangin macuta kin cuce ni kin zalice ni mutuniyar banza kawai Saminu, wato abin da nake so da kai dangane da al'amarin yarinyar nan, ka yi haƙuri gabar wannan maganar ka je ka nemo duk yadda kake so a faɗin garin nan zan aura maka ita daga naira dubu ɗaya har zuwa naira dubu ɗari zan aura maka ita na san wani al'amarin ba zai ma daɗi ba akwai ciwo ka yi haƙuri allah sa ka ne mafi alkhairi ka ji ko salam yawa um, akwai leda tana nan a ɗakina a gefen gado kuɗi ne a ciki ka ɗauka sai ka tafi masa da su kuma in Allah kai sati mai zuwa za a ɗaura auren naka saboda haka sai ka ɗan sanarwa da su 'yan abokananka haka da suke kusa da kai kuma 'yan bukatunka in ka dawo sai ka gaya mun sai abin da za a baka sai a baka je kai maka shirye-shiryen auren naka to sai ka dawo gaishe su alhaji ba fa wanda zai gaya wa kuma ba wani shiri da zai yi shirin magana ce haka sai ka ce wata wacce take shashe kina cikin ki kuwa a cikin hankali na nake ya za ka kawo ka cilla shi kauye ka haɗa shi da wata wacce ma wata san da shi ba to amina na lura dukkanin umarnin da nake barwa a gidan da ke kike musu zagon kasa ba magana zagon kasa bane alhaji ai gaskiya ce to ki ji gaba da faɗin gaskiya akan umarni na a nan da aka da aka suna na samin kuma ni ya kamata a ce na auri halima kafin zuwanka ina son kasancewa ka samu nasara a kaina ne saboda kai amfani da karfin kuɗi wannan ne kaɗai ya baka nasara amma wallahi ba zan gushe ba ba tare da ina yi muku rokon Allah ne har sai kun ji irin abin da nake ji ba kai malam samin kai na san cewa halima yar ce amma wallahi ku wani ina son tabbatar maka da cewa bakin ciki da nake na auren wannan yarinyar ya fara daɗin rabuwar ita to idan abin da kake faɗa gaskiya ne ka kyale ta mana ka je ka aure wata da ina da halin haka tuntuni da ka tsaya kai da kai da a ce ina da yadda zan yi na zo har mutum kamar ka ka tsaye da ni kana gaya mun maganganun da kai dama bayan baka da gurin yin haka ringa yawa sun karo da halima ta yi wallahi amma na ma uzuri saboda na san cewa rabuwa da masoyi a fayyar sannu kiya ce kina da masoyi wanda kuke soyayya amma kuma da magana aure tashi sai kika ce ni zaki aura kai kana da budurwa ne ina da budurwa wacce ba ta fi ki koyo da komai to me yasa ka zo neman aure na neman aure shi wani ne kina san ba sarai na addu'a mana rika idan na so kici ba ki yi amma kuma da na zo abin mamaki ki ki ki ci ko sai kika buɗe baki kika ce ni ki so wannan shine dalilin ka soyayya wannan shine dalilin ka ga san ya isa dalilin ka wai ni ma ina da dalili da a ce dalili na irin naka ne da ban isa in sauya shi ba shine sadaukarwar da kai a soyayya wallahi yanzu na da daga unguwa ana surutu a kanki ina tsoron zai iya hana aurenki dadewa ke da abdulmazir ni dai in dai ya aure ni ko ba mu dade me amfanin hakan wani irin lissafi ne wannan akwai amfani ba wanda ya san hakan sai Allah ya kai ni dai dan ba ni na aiki ku ne kada mutane su ce ina miki da cikin auren nan in ba haka ba wallahi ba sai na hana auren to yanzu ina mu muka yi nema wai a ah, me na gaya miki da gane da wannan yarinya Ya ta min guri kun kakkarya ki wallahi ke ashe wanda kike so ma da aure ba kaunar ke yake yi ba da bakin sa yake gaya min baki cikin zuciyarsa kwata kwata na sani me yasa kika kisa mini bayan ya mallaka mun dukkan soyayya da samu ina da dalili kuma rashin sanin dalilin shi ya fa alkhairi a gare ka a gare ni ko dai a gare ki a gare ka a a gare ki dai ke zaki zaki cin more dukiyar sa ki tafi birni ki ringa cin shinkafa da naman kaji tar da soyayya ta lalace dalilin haka to ke halima ki faɗa masa dalilin ki muna ko da zai daina jin haushin ki kai har ka idan ma akwai wani dalili ne wallahi akwai ba zan faɗa muku bane ba don ba na son ka ƙarashi rayuwarka kana kuka kasa gane kanki Halima. Tun da kina ta faman kuka akan abin da ke kika zaba wa kanki. Ni na zaba wa kaina, amma ba da san raina ba. A'a, an baki dama. Kika ga haka yafi miki. Ba zaɓin da ya fi min bane ba. Zaɓin da ya zame min dole shi zan yi a rayuwa. To tun da kin zaba ɗin, gashi har abu ya zo? To kukan ba shi da amfani. wuce kai dama ba ke wuce a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iska ce ta jawo mana kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah ce ki haƙuri ki min izini na jinin suke can ba zan taɓa baka wannan izinin ba alhaji karami dan Allah ran annabi Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan kika ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana